يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار أعاذنا الله وأدارنا من النار yan uwa masu albarka yau alhamis 22 ga watan 6 jimada saniya na wannan shekara ta hijira mai lamba 1440 daidai kuma da ta kama 20 da ah, takwas ga watan biyu miladiya 2019 idan tarihi ya tabbata ranar kowace alamis a irin wannan lokaci tsakanin magarba da isha muna nazarin wannan littafi mai suna tambihul mutaqali ala qara'id wahid salam bali wanda kamar yadda aka sani wannan zama namu na yau na nazarin wannan littafi shine zama na tara duk da zama na takwas ba littafin muka bi ba man bi fatawar allajinin da'ima wadda malamai na rabila suka fitar da fatawa wadda suka yi maudu'in da muke nazarta to amma yau insha Allah za mu ci gaba daga inda muka kwana a makon da ya shafi na goma sha shida a sanahul bayan da muka gama jin wane ne aljanu yaya matsayinsu yake mecece hikimar halittarsu wannan duka darussa ne da sun gabata ba su bukatar a maimaita wanda da wannan abin da ya gabata da darussan gwargwadon hali mun fahimci wannan jinsi ɓoyayye na aljanu ko su wane ne su har ma waɗansu daga cikin ɗabi'unsu dun mun ji mun ji daga cikin annabawan Allah mun gani, waɗanda Allah ya huwa cewa mu'amala da aljanu gaba da gaba wanda darussan sun gabata yanzu abinda wannan babu zai karantar da mu ko fasali shine shin aljanu jinsi jinsi nau'i nau'i ne a jinsin su ko ko kamar mu suke yan adam wanda galibin mu sai ne a bambanta mu a kala ko ga shakal namu waɗansu a ce waɗansu gajajeru ne waɗansu gabza gabza ne misali kamar mutanen asiya iran da shauran za su dogaye ne sosai wajen gaba tsakiyar nan yawanci waɗansu kuma za ka gansu gajajeru galibi kamar mutanen china ko mutanen turkiya amma dai duka da kaga mutum mutum ne dai. to wai su ma aljanun haka suke shi ne darasin da zamu ji yau nace innahu sabit min sahihi sunna أن الجن min أصل الخلقة منقسمون إلى إلى ثلاثة أصناف abin ya tabbatacce da ya zo a ingantacciyar sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa aljanu a asalin halittarsu tun asalin halittarsu su to sun karkasu zuwa nau'i nau'i har guda uku wannan nau'in ba su kama da wancan ba wancan ba ba su kama da wannan ba har nau'i ko kashi ko samfuri guda uku wa zalik wannan magana ko ta tabbata ne fi ma rawahu ibn hibban wal hakim min hadith abi sa'labah al-khushani radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala الجن على ثلاثة أصناف صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء وصنف حيات وعقارب وصنف يحلون ويزعنون أورده الحافظ في الفتح بسند صحيح الإمام ابن هبان الإمام الحاكم سنفدد دورنا حديثا دقا ببان صحابي أبو سعد الكشني رضي الله تعالى عنه يتي ma'aikin Allah annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa shugaban manzanni ya ce aljinnu an gane ko shine matanin hadisi aljinnu ala a suna. aljanu sun kasu kashi uku iri uku nau'i uku simfun lahum ajnihatun yaqiruna fi hawa akwai ɓangaren aljanu tun asalin halittar su suna da fuka-fukai masu shakal ne irin tsuntsaye kuffike suke da shi suna aya suna shawagi a sararin samaniya in ji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ta zama a yan adam ba mu da yin wannan jinsu kusan wani ɗan adam nau'i mai hukunce ba ko kashi na biyu wa wasimkun ayyatun wa a aqari akwai waɗansu aljannatin asalin halittar su macizai ne su da kunamu su waye su macizai ne da kunamu tun asalin halittar su haka Allah ya yi su da sifa da kira da halitta irin ta maciji kuma aljanu ne da haka ga ga maciji ne da ɗan shiga kai ka yi nan, kun fi da wani aljanu ne ka gani haka nan kunama wataƙila ko irin duhu din nan ne ko irin fara kunama nan da aka ce ta fi zafi ta fi musiba da ni da kai babu wanda ya tabbatar amma dai abinda dole mu yarda da shi shine asalin halittar aljanu akwai masu halittar macizai da kunamu kuma manzo Allah sallallahu alaihi faɗa sai kala ta uku wa sinfun yaquluna wa yaz'anun akwai kuma wani bangare su kuma suna wato sauka suna tashi ma'ana nan sifar su ce ta bayyana ba sifar ƙirarsu ba sai dai watakila mu yi tsammanin sun yi kamance kamanceceniya da mu watakila wajen halitta ɗin amma kawai annabi ya ce suna hawa sauka suna kamar kamar yadda suke aka da yawo su tashi daga nan su koma can su tashi daga nan su canza can su tashi daga nan su canza can wannan kalar haka annabi su alaihi wasallam faɗa amma ba a ba mu sigar ƙirarsu kamar da aka ba mu a wancan na'o'i guda biyu ba ya alakun fahimce ne kuma annabi ya bar hadisi iya nan sahabbai kuma ba zai sai kayi mana sharhi ba don mu ƙara ganewa su ma suka ɗauki darasin iya haka suka hadisi suka karanta har mu ma muka zo muka samu su ne ba yan kwakwale-kwakwale ba ne ba yan kazallaha ba ne ba yan karambani ba ne da an yi darasi sun san wanda ya shafe su suna buƙatar ƙarin bayani sun san kuma wanda ji za a yi imani a bashina jama'a da neman ƙarin bayani na ka nema muna jini na ruwan da shi na ruwanka da shi ka yadda akwai shi an wuce wajen ka yadda cikinsa akwai mummuni akwai kafiri an wuce wajen ka da ka fi shi daraja wadda ƙadakar ramna bani adama ka da cikin ɗan adam manzannin allah suke su siɗi suke samu duk wani abu na ni'ima duk wani abu na daraja duk wani abu na ɗaukaka da na alatin more rayuwa kala Albarka, albarkacin mu suke ci kamar mu ne dai jagorori ta ko'ina don can baya garin da su gabata kun waɗanda suka musulunta ne ma suka nemi alfarman manzon Allah dangane da abincin rayuwa ta ɓangaren nama nau'in abinci wanda ya fi kowane daji su ya yi masa karanci a ya ce ku je duk da kuka ga an yanka da sunan Allah mun yan adam mun cinye mun yar amur sauran bukata to ka kama shi da sunan Allah tsokar da ke cikin shi ta asali za ta dawo gare ka ta albarkaci wannan hadisi al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin littafin sa fatahul bari a juz'i na bakwai shafi biyar, ya ruwaito wannan hadisi kuma yace da sanad ingantacce sun san ibn hajar yana cikin likitocin hadisi masana ilimin hadisi a zamanin sa قلت ga shakhsiya inda ta fito نتي يتضح من هذا الحديث أن من الجن نوعا غير عاقل daga wannan hadin za mu fahimci a cikin aljanu akwai nau'i wanda ba mai hankali ba ba mukallafi ba bale na mahuwa hayyatun wa aqari shi wannan nau'in na aljanu kun ji macizai ne da kunamu macizai da kunamu mu wa'inda muka sani ba sa cikin mukallabai tayewa su ma na ajanin haka suke ba sa cikin mukallabai min asali khilkati a asalin halittarsa wata annahu wata وتشكل wata وتصور من jinsin? آخر إلى جنس أو صنف إليه wato asalinsu haka Allah ta'ala halice su ba sai da suka rikida ba ƙungana la'annahu ta maskala ba wai rikida ya zama maciji ko ya zama kunama ba wata shakkala ya canza kala wata hawwala ya canza wa tsawara ya bayyana min jinsin daga wani jinsi ya baro jinsin da ya dawo ya zama maciji ko ya dawo ya zama kunama a tun asali shi kunama ne shi maciji ne a asalinsa kuma na aljini raddan alaman ya hamu zalik wannan dai ya zama da martani ga wanda yake tsammani wai sai da maciji ya rikida sai da aljani ya rikida ne ya zama maciji an gane wannan hadisin za ka iya yin hujja da shi ga masu sakin baki akan rikidar maciji a aljani abuwan zuwa maciji kamar yadda hadisin abu sa'id al-khudr da muka wuto wanda saurayi mai sabuwar amarya ya dawo gida da izinin annabi don ya ga amaryarsa ana yakin kandar ya zo ya tadda kumurcin maciji a ɗakinsa ya cake shi da mashi ya kashe shi shi ma kuma ya faɗi matacce a wannan ruwayar gaba ɗaya tun daga farkon ta haka shi babu gabar da za ka yi hujja da ita akan cewa wannan macijin aljani ne ya rike ɗaya zama shi idan ma aljanin ne kamar da zahirar ruwayar ya nuna to ba sai da ya rike da sana ya zama maciji ba yana yawa macijin aljanin ne tun asalin halittar shi don ne saboda gashi a asalin halittar aljanu akwai nau'in maciji akwai nau'in kunama na ومن الجدير بالذكر هنا أنه من الطبيعي yana da cikin abin da ya dace mu ambata shi a wannan gabar cewa abu ne da aka sani yana gudana yau da kullum a ɗabi'ance انتشار الحيات والأقارب وغالب الحجرات المؤذية الضارة وخروجها من مخابئها ساعات من الليل فتنبعث في الأرض وقد تصيب الناس وخصوصا السبيان وتؤذيهم وتضرهم بمصائبها من لسعات الحياة ولدغات الأقارب إلا من أقمه الله abin ya sananne wanda ka sani na sani kowa ma ya sani an saba da shi an san shi cewa macizai da kunamu sukan yi yawo su yadu idan dare ya yi ko ba a san wannan ba suna wata yawa su yi walwala idan dare ya yi koko ba sa yi to ba ma su ba ba na cewa galibul hasharatil muziya a barra da yawancin kwari waɗanda suke cutar da ɗan adam an gane ku almuziya a barra kalimatan mutarazifatan kalmomi ne wanda suke ba da ma'ana guda na san har sauro ya fi zuwa idan almuru ta yi ko haka bane sannan sauran kwari irin su ah, makwautan zama irin su bera irin su gafiya irin su da makamantansu duka dare lokacin neman abincinsu ne lokacin yaduwarsu ne su fito daga wuraren da suke ɓoye a waɗansu sa'o'i na dare don lokacin neman abincinsu ne lokacin walwalarsu ne kuma ɗabi'ar yawancin muyagu kenan nan cikin mutane suna amfani da dare don cin kasuwanninsu na cutar da juna shi ne na siffatan su sai su yaɗu fil'arzi a duniya idan dare ya yi waƙar tibun na kuma tana yi wa cutar da mutane su same su da cuta maciji ya yi tsara tunama ta yi harbi sauro ya cizo Fera ya sata gafiya mata ya sata shauran abubuwa da makamantan wannan wa khususan asbiyan musamman kuma kananan yara da ba su da dabarun kare kansu wa tadurruhum za su yi cutar da yara nau'in matizan ne ko yin kunamin ne ko wani abu in suka karo da yaro za su yi cutar da shi gashi kuma ba za ka iya bambancewa ba kamar da bayani gabata wane ne mafi jirin wanda kake zato na ɗabi'a wane ne kuma na aljani wace ce kunama ta ɗabi'a wace ce kunama ta aljani amma dai duka da daddara sun fi yaduwa sun fi sheƙi ayar sun baje kolinsu su cutar da mutane ne masu aibiya da matsalolinsu ko cututtukansu sai ce milla sa'atil haya kamar ɓangaren tsara irin na macizai ولدغات الأقارب da cizo na kunama ba wanda zai tsira daga sharrinsu illa man asamahullah in ba wanda Allah ne ba shi kariya ba yi ba kana tafiya baka san da shi ba shi ma kila ba dan kai ya fito ba ya fito farauta shi ne ta rika a wuri ya kure mashi ya cije ka dan ya kwaci shi daga sharrinsa sai wa kila da duk kun hango juna da wuri shi gudu zai yi tsira kai ma gudu za ka yi tsira amma lokacin da wuri ya kure ko ka ne ka taka shi yana tsammanin takalar shi kai to wannan gujewa zai yi sare ka shi dan ya kan shi ne ya samu ya rike ya kudu daga garin da kai masa a wucin kan abin ya wuce haka yi ta maku kunama dan da za ka iya daurewa ka natsu ka ga kunama ta taho ga kafa ka ka miƙe za ta taho ta tsallaka kafar ka ta dangare da suka wani da ta wani da ta sai yi wahala don ita ba wai tana sunsunan kanshin dan adam ne don cutar da shi ba hidimar da take ba ta da sunsuna ba da sunsuna take cutarwa ba amma a cikin mace zai da suna da wancan atsabi bancin to ta yi wa a samu wanda sharrin ma ya bayyana dan adam ma ya san maciji iri kaza ko wata wani maciji da ake ce ma gajera shi an san sharrin shi akwai wani maciji wanda har tashi tsalle yana yi daga bishiya ya tsallaka kan wata bishiya in a guje kake zai iya tsalle ya jika to amma dai duk da haka kamar yadda bayani ya gabata ba za ka iya gane wanne ne na addini wanne ne ba na addini ba kai da yanka gami su ji da ka gani zan kunama ka gani kunama ka gani kuma dukkan su kasan suna da sharri suna iya cutar da kai kamar da kai ma din kana iya cutar da su inda idan kana da abin duka ka gansu da wahala ka kyale su haka ne ko ba haka ne kai idan ka kai masu duka ko ka kashe su ko ba kashe sun dai ka same su a wannan dukan shin ba su ci karo da sharrin ka ba baka cutar da su ba shi ta wata rana ana zaune kawai sai ga maciji wanda ana yana zaune sahabban sai ga maciji walwalwalwal ya zanyo nan da nan sahabbai suka tashi kamar sacin ya shi danye da mai kai duka da duk abin da suke da haba walwalwal nan da nan kuma ya wuce nabi ya ce wukiyar sharrafin kama wukitun sharra an kara macijin na rigar rubu don kun daji ku kashe shi to sai aka ba shi kariya daga sharrin ku haka annabi ya faɗa lafazin da yamma ne kenan sai ce kamar yadda aka kare ku daga sharrin ta kuma <laughs> an gane ku to kasancewar irin waɗannan kwari suna yawo kuma kwa sa iya cutar da kowa ba wanda Allah ya kiyaye shi ba shi sa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da mu ya karantar da mu matakan da za su iya zama mana rigakafi gurgudan hali dan mu aikata shine fahadana hadana khairul hudati ila alwiqayati min shururiha sai manzon Allah ya karantar da mu a matsayin shi na fiyayyen masu karantarwa zuwa ga samun kariya daga sharrorin irin wa'annan dabbobi faqala ga hadisan nan da dama ita idan kana junhul laili aw amsaytum fa sibyanakum fa inna shayatin tantashiru فإذا ذهب ساعة من الليل فقل لهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله واذكروا اسم الله أقول وو فكانوا واذكروا فكانوا مسكن حمزة الوثلي wannan hamza kuma da wasl ne ba su da qita'atu aini sai ku share wannan maudin ku share wannan qita'atu aini din na karkashin wannan alifin, na ismul lahi wannan maudin a share shi babu shi wa zukurus mallah fa inna ash-shaytana la yaftahu baban mughlaqan وأوفوا قرابكم واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم والقرسم الله duka wannan yadda na wayancin suke na ƙarshe haka za ku mai da wancan na farkon kun ga duba wani ƙarin mau tsakanin alifin birane. ko ba ke da adu'ain a ƙasan alif ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم متفق Ku duba irin darasin da النبي صلى الله عليه وسلم يتي إذا كان جنب الليل idan yankin dare ya zo wani yanki na dare ya shigo au amsaitun ko kuka maraita mana kuka yi lokacin maraice ta za na bai jefa su biya na ku ku adana 'ya'yanku ƙanana ku kirtsa su fa inna na tantajir dina izin shaidanu suna yaduwa a wannan lokaci shaidanu suna yaduwa a wannan lokaci fai da za a ba sa'atun idan wani yanki na dare ya wuce ya tafi daren ya dan tsala ya dan nisa annabi ce fa hullu kina sai ku sake su ji walolan cikin gida sannan kuma har wa yau fa'aglibul abawa sai ku kulle ƙofofin gida kuma wadkur smallah lokacin kulle ƙofar gidan ku kulle da sunan Allah ku ba sunan Allah A akalla da bismillah sai ku kulle sai da ce fa na shaytana la yartahu baban mughladan idan kun yi wannan kun sha rigakafin shaidani, bai iya buɗe ƙofar da aka kulle shaidani bai iya buɗe kofar da aka ku sa maki tsakanin fa inna shayatina kun ga jami ne jami ne ko ba jami ba ne kuma a matsayin mubtada yake ko ismu inna yana buƙatar khabar tun da jami ne idan wannan shayatin jinsin masu hankali ne to tilas ne labarin ya zama jinsin masu hankali amma labarin anan sai zo tashir da mufuradi da lafazin mace ishara ne akan cewa ashiyatin da aka ambata anan idan ma na aljanun ne to ba wancan jinsin masu hankali ba ne sai dai jinsin su hayyatun wa aqarib kuma abin da zai kara ma wannan fahimtar kwani wallahu alam ƙarshen hadisin sai annabi ce fa inna shaytana la yaftahu baban mughlaqa shaytani irin wannan na wannan jinsin da muke muku ni da shi na ce ku rufe kofa da sunan Allah shaytani baya bude kofar da aka rufe kun gane zai ƙara gaskata cewa ila dai jinsin macizan nan ne ko jinsin kunamu su ne in ka buɗe su ka ko ba za su yi buɗe ba za su a? amma idan shaidani ne jinsin aljani mai hankali wanda mun ji su ayyuka ma masu wahala suna iya yi cikinsu akwai magina magini ba zai iya buɗe ba ban halittu zai iya kowar akwai yan kurma masu iyo filin ƙaya ruwa akwai manoma a zamanin annabi Sulaiman yana da masu mashi a gona duk waɗannan in su ake magana a wannan hadisin to kulla ƙofar ka bai hana su iya bai hana su bude amma idan jinsin macizan ne da kunamun wanda kuma kamar da nace larancin hadisin haka yake nunawa shedanun da ake magana a wannan hadisin shedanu ne bangaren ba masu hankali macizai da kunamu sannan ya ce wa auku irabakun ku kulle bakin butocinku kurbe butocinku ko kulolinku na ruwa wa Allah, kuma ku ce lani wa kammiru takun sannan koranku ko filet-filet ɗinku na abinci ku lullufe su wa zukuru su mallah kuma ku ce bijirin layi walau an ta'arzu alaiha shay'a ce in kun kasa samun barci da za ku rufa kwanan abincin? in ba marzi ko kwarya ta abinci ba marzi ya ce ko da ku gitta wani abu a kan kwaryar ko ɗan wani ko 'yar sanda ce ka ganta kusa ga hurarka a dama misali ko nonanka a dama ko tuwonka a ko tuwo da za a bari an ciye kwana ko ko saura da za a dafa da safe kara bashi a bude a rufe idan babu marmi ko yan sanda walau an ta'aridu alaiha shay'an ko da ku gitta wani abu da sunan bin wannan karantar ta annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ce wa aqfi'u hakku ku kashe fitilun musamman fitilun lokacin annabi fitilu ne a ci balbal da mai ake kunna su take gayar tsada an gane daga nan har zuwa irin su da kwai duk wuta ce gayar watakila da bambanci da wannan wadda ita hasken take bawa ko ka rufe hasken bala'in yana nan cikin wayar shi ba shi ka ɗauke ba sai dai za ka zo ƙofar gida ka sauke mita shi ne ka ɗauke wutar gidan gaba ɗaya duk wani hadarin da ka iya faruwa ta sanadiyar lantarki idan ka zo kwanciya ka kashe mitar ko ka raba abinan ka raba connection din gidan da zai koma cikin duhu amma kuma ka yi aiki da wannan hadisin da ma'anarsa sannan kuma insha Allah wani ya matsalar lantarki duk za su kwana lafiya kuma dama annabi sauke ka kwana lafiya da na'am a wurin wuri ɗaya ne wurin farko ne kawai eh, sai a maida in ka cire na farkon za a gaji sauran da muka ambata dama duk ba wawo din yawon kun ji wannan ruwa rai da kace to bari mu je ɗaya ɗaya ruwa ta gaba ita kuma sai annabi ya ce la tursilu fawashiyakum وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تنبعث إذا غاب الشمس حتى تذهب فحمة العشاء شما أن حديث مسلم يروي karku saki fawashiyakum awakinku dabbobinku awaki jinsu su tumaki ku sake su suna yawo kaga har awaki sai da annabi ya kula ya ce a kula da su kar ku sake su suna yawo wasu ku da ƙananan yaran a yaushe sai ce iza gabati shamsu lokacin da rana ke faduwa wannan kaga ya ƙara kuma tantance mana lokacin da ake son a kin yara ta ja da awaki da shi. a jajjawo su a killace su su zauna a kejinsu ko a kewayen yara kuma a cikin su a gida a tabbatar da suna gida lokacin faduwar rana ku ba su a killace a naɗe hatta ta haba fahimtul isha har sai duhun isha iya tafi sai mai sai duhun isha iya tafi kenan har sai bayan isha suna cikin wannan tsaron Allah mashi ma za a fice su daga wancan lokacin ana gani. yawancin wancan kwarin masu abin nan sun gama farautar su sun ci abin da za su ci kuma za su nemi mazaukin su kakko kun ji wannan ruwa ya shi abin da ta mara ruwa ya ta gaba nan ma kun ga fa inna shayatina jami ko ma jami ba jami nan ma sun ce tambayi shi ma da siga ta mufaradi mu'annas shi ma yana tabbatar maka shayatsin din da ake ambata su a cikin wannan ruwayar shi ma jinsun ne gairu aqil saboda sai dai ya koma mu wancan macizai da kunamu mu je ruwaya ta gaba har wani gabtul ina wa auku siqa وأغلق الباب وأبطئ الصراج فإن الشيطان لا يهل ثقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحد إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل متفق عليه غط الإناء ورفي قولا قولي أقسم كفانكم كنسن أبنتك ورفي وأقص السحاق sannan salka ta ruwa a ɗaure bakinta kama ce ruwa a ribe ta ita ma an fahimta ko jarka ta ruwa a ribe ta yawancin muna a manyan jarkoki a cika su da ruwa don sun yi da tanadi kar a bata a bude a ribe ta sannan wa ba ku kulle ƙofar gida wa afafi usirat ku kashe fitillu nan ya ce asirat wataƙila mu samu sauƙi mu masu amfani da lantarki a kan wannan hadisin tun da kalmar sirat wakili ta fi ƙarfi wajen abin da shafi hasken hasken fitilar in ko haske ne dama namu hasken ne sai ka kashe hasken zuwa ƙasa <coughs> don a aiki da wannan hadisin sai ce fa inna shaytana domin shi lalataccen nan shedani la ya hullu tiqa'a baya kwance salka ta ruwa wala ya tahu babin baya buɗe ƙofa wala ya kashi ina an baya iya buɗe ƙwariya ballata ya buɗe ya ce sa muku dabi a ciki ko guba ku zo ku ci kuma wata matsala ta same ku baya iyawa duk wannan shaidanin da ya kasa hutsa kofa ko ya kasa hutsa ƙwarya da aka rabe ko ya kasa kwance bakin buta lalle ya fi kama da ko shaidanin macijintan ko shedanin kunanan su ne za su yi wannan na'am har cikin gida kuna an nera amfani da shi in dai an san an hanyar idan amfani da shi ko na ko amfanin na wanka ne ya kamata in ma ana kamar bi annabi yace gashi ma bari mu karanta hadisin kaji yace fa in yajid ahadun idan ɗayan ku ya shafa bai samu marfin wannan jarkan ba misali illa an yi arda ala ina ihin udan sai dai gitta makwariyarsa sanda to ya samu wani tsinke ya gitta a haka san nan na buɗe nan na buɗe ta ma sanadiyar ka bi karantar annabi to Allah zai tsare mu na suna haka ko Allah akbar to kaji ashe abin da dalili Allah ya saka musu da alheri Allah ya ji kansu da gaba sannan ya ce wa ya zakuru sun Allah ya ce bismillah ya ambaci sunan Allah ya rasa abin da zai rufe sai sanda ya ɗan gita annabi ji to fa la yafa alayhi haka ne haka to bayan da na kawo waɗannan hadisan wanda su ne Allah ya sanar da ni da suka zo da wannan karantarwar ta manzon Allah su salama kuma na ga ya kamata in kawo su a wannan bagire sai na yi ta'aliki a kansu duka sun ce wa kowa insha Allah fassara ta daidai amma ba in Allah ya so سينتي أن الشياطين المذكورة في هذه الأحاديث شيطان شيطانو دا أكا أنبتا أكتم وإنن حديثا دكا سبدا كل دا مكاكاو شيطانون دا أكا أنبتا أكتم حديثي هو إني فوق دا مكاكاو to duk shaidanin da aka ambata a ciki idan kana min aljin idan shaiɗanun na aljanin ne aka ambata fa inna ma min nau'in hayati wal aqarib wa nahwi to sai dai su zama daga wannan nau'i na aljanun macizai da aljanun kunamu da makamantansu allati la ta'qilu al-aqla taklifi wanda ba su da hankali irin hankalin da za a ce doka ta hau kansu kamar yadda ta hau kan sauran aljanun ɓangaren masu hankali me yasa ne wannan magana hujjoji na nan hujjoji ne na luga na ɓangaren ilimin luga da aka ganin cewa zalika li umur abin da yasa ne muku wannan bayanin wasu dalilai ne na hararu minha daga cinsu akwai dalili na ɗaya dalil alif ko hamza na ce ta anesu jimlatil qaf matun ta jimlar labari kaga ruwayar farko ta ce Tanta Shiru lafazin mace ne guda ɗaya ruwaya ta bi tambaye su a wajen ma'ana duk ma'anar su guda duk ma'anar su dai shedanin suna yaduwa amma abin da muke so kawai a gina a kai a nan da tambaye su da shiru. duka lafzi ne mu'annas lafzi ne lil lilmufradatil mu'annas mufradi kuma mu'annas wahiya khabarun anil jam'i gashi kuma sun zo a matsayin labarin jam'i mubtadarsu jam'i ne shine mai ash-shayatin jam'u shaytani فإنه لو كانت هذه الشياطين تعقل لقال النبي صلى الله عليه وسلم ينتشرون وينبعثون تنا أنت فإن الشيطان شياطين إذا أنت جنس ما تهان كليني تنا النبي جنس فإن الشياطين ينتشرون فإن الشياطين تنبعثون shi ne dai tabbatar da ana magana ne zuntin masu hankali na ce liyu ƙabiɗar khabarul mubtada domin khabaru ya yi daidai a jinsi da mutane sai na isi hari da wata aya cikin alƙur'ani mai girma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa inna shayatina sai ce layuhuna ta ga layuhuna shine qabr na shayatin saboda shayatinin da Allah yake magana a nan shayatinin ne min jinsin ukala al-mukallafin kuma fa inna shayatin lallai shaydanu da yusuna suna aikawa da saƙo iyaka junan su hina ila auliya zuwa ga masoyansu majibintansu makusantansu mataimakansu abin da sa suke haka Allah ya ce li kum nan ma gaga jumla ce lil uqala sai ce fa in ko wa in ata'atumu kum kum sai na koma ma su shayatun din nan tabbatar maka da cewa jinsin masu hankali yake magana idan kuka yi masu na kuma da mushrikun kun zama mushrikai duk ahalin luga zai fahimci ina na sa gaba akan wannan da istishhadi da ne da wannan ajiyar kawai abin nan zai zo mu tambatar shayakun da aka ambata cikin san hadisai ba masu hankali ba ne sai dai su zama wa'annan hayyatun da aqarin kuma ba abun bakon abu ba ne ba ku je kaltungo da illiri ku tambayi mutane wa'annan ƙananan hukumu a jihar gombe za su gaya muku al'adu da ɗabi'u irin na aljanu idan marece ta yi gona ma inda yamma ta ba da al'adu baro ta ake dole saboda can wa'in turare da aka san su da yalwar macizai har ana da asibitoci wanda duniya ma ta sani kawai don kula da matsalolin macizai Abin da ake so in tsautsa ya ratsa mafi ya tare ka idan ka samu iko ka sha koshi ko da rai ko ba rai ka zo da shi asibiti daga zambarinsa sai san irin lura za su ma ko irin maganin za su an gane ku to ba ma can ba dai ko ina da inda ake da yalwar wayannan dabbobin idan almuru yi, lokacin walwalarsu ne kamar da bayani ya gabata a to ai mu ne eh. ina eh. to na hmm hmm yawwa sai a ɗauki mabibitai a rika bibita a ɗauki fanka a bude inda wuta a yi ya abinda za a yi a ƙan ɗabbaka aiki da wannan ya na mazan Allah salama iya karyawa yanzu darasin da muke so a ɗauka a cikin nassoshin da suka zo cewa suna magana ne a kan shaidanu waɗanda ba na jinsin masu hankali ba wallahu a'lam hmm? labule a labule ya bari mu koma ba ne labule zai hana maciji ya shigo ko zai hana kurama ta shigo Thank <laughs> you. faƙala sai allah ya ce layuhuna suna yi majunansu wahayi suna yi mawaliyansu wahayi idan ba shayatsin na wannan ayar idan ba jinsin masu hankali ba ne to da sai allah ya ce ba inna shayatsin na latuhi ya zama lamirin mu'annas sannan ko mufrid lian shayatsin kuna ko kala abin da ya sa ce da latuhi ba saboda shaidanu a wannan bakiran masu hankali ne dalili na biyu da zai tabbatar na cewa shafin da hadisantin suka ambata ba masu hankali ba ne sai na ce ajizu shafi ne an fata babin mugulagin wa kashi ina in munzab wa adam fata babin da shawararsu da ya zuwa abin an ce shedanun da aka ambata a wannan hadisan dukansu ba su iya buɗe ƙofar da aka rube ba su iya buɗe ƙwaryar da aka rube ba sa kwance a salkar da aka ɗaure bakinta kamar butar da aka rube ba za su iya buɗewa ba duk wannan kasa buɗewar yana nuna ba jinsin masu hankali ba ne wa an alamu domin kai ai da kanka kasan ما لأقلاء الشياطين من القدرة على أشق من هذا هذه الأعمال kai ka san shaitanu bangaren masu hankali suna iya aikata abin da ma ya fi buɗe ƙofa ko kwanta ko buɗe ƙwarya wahalar tsiya a wajen aiki amma suna iya yi ko ma haka ba ka hamlin asƙal suna iya ɗaukar kaya masu nauyi min huna lihuna su ɗauka daga nan su kai wancan nahiya kama fi ce asiri a hurairah al kamar da dan zo labarin hadisin abu hurairah da aka bashi tsaron dukin zakar kono ai wannan shedanin da yake zuwa yana ɗibar zakar konan ai na ɗaya yake ya ɗauka da ƙarfi ba ko san kayan da zai ɗauka ya fi ya fi buɗe kofa wuya ya fi buɗe ƙwarya wuya kuma mun riga mun mutu a kisar annabi sulaimani mun ji ayoyi da dama wanda shaidanu suna aiki mai wahala gaban annabi Sulaiman indama ma bi hibdi zakati ramadan lokacin da aka tsora mashi tawainiyar kula da zakka ta konon ramadan kamar da yake kuma a cikin kisa annabi Sulaiman alayhi salatu wasalam wanda aka ambata wanda a cikin kisar mun ji wata aya da aka cewa minal jinni man ya'amalu bayna yadayni bi idhni rabbih wa man yazigh minhum an amrina nuzihu min azab as-sa'ir ya'maluna lahu ma yasha'u min ma'ariba tunda suna iya mihrab wa tamasila suna iya sassaka butun butuni wa suna iya sassaka akussa ko masakai manya-manya kan jawabi girmansu ya kai kamar a ce kududdufi ko an gane ko kududdufi ko tabki wa kudurin suna iya gina wato ainihin manya-manyan tukane rasiyatin wanda sai dai a girke su a nan a kawo a zuba a tuka a sana'anta a kuma kwashe suna nan a girke saboda girman su an jizu suna irin wannan ayyuka masu wahala ga kuma ana da ke cewa wa shayatin kullum banna'in wa gawwat shaidanu Suleimanu Allah ya hore mashi shedanu duk wani magini kwararre a bangaren gini da kwararre a bangaren kurmanu duka suna iya yin wannan ayyuka masu wahala su da idan aka zo aka ce ga wani shedani ya kasa buɗe kofa ko ya kasa buɗe ƙwaryen da aka rufe har ma aka ce ma an rasa marbi a ko da sanda in aka ta sanda in ya ba zai iya tasiri a kai ba sai dai ya wuce saboda rauninsa to lallai wannan shaidani ya kamata a gano cewa ba bangaren masu hankali ba ne ba wafi ifitin itiyani da bi'arish malikati saba haka nan idan mun karanto kissar kinkimo gadon sarauniya wadda malamai wasu suke ce mata sunanta bilkisu bayan su kuma na ta amma wani nasi da ya zo da wannan sunan karara babban sunanta da ba yi kan da bai kankarwa shine a ce mata malikatu saba sarauniyar kabilar saba to a kissarta ai akwai ɗauko gado kuma gadon na mulki na isa an gane kuma aka ɗauko shi da shimfiɗinsa da duk kayan da ke kai da matasai aka ɗauko shi tak daga gari mai nisa doguwar tafiya kuma aka zo da shi gaban suleiman ba tare da wani abu ya sarwanta cikin wannan gadon ba da ɗaukar gadon da buɗe ƙoƙo ƙwarya ne buya sun dai ɗaukar gadon da ya buwa to ga su sun ɗauki gado ga shi suna gini ga shi suna ninkaya ƙarƙashin ruwa su ɗebo alaƙa don gwamnatin suleiman ta samu income ta samu karbi a abin nan tattalin arzikin ya yabuka duk suna iya wannan don haka inda aka ce ba su iya buɗe kofa ko ba su iya buɗe ƙwarya ko ba su to lallai na ina ganin ɓangaren macizan nan dai, da ɓangaren mun kawai abin da ake so ka gano kenan a duk wannan dogon sharhi da dogon tawi da dogon wato bayani da ake yi shayatin التي من أجلها أمرنا أن نحافظ على سبياننا وفواشينا wanda a kansu ne aka ce mu adana yaranmu ƙanana mu adana awakinmu to jinsu macizai da kunamu yanzu ba ga duk girman rakumi ba in ya kunama ba ka isa ka sa ya buwan nan ya san ya san da shi ba daɗi. to nan aya ta ce tsala ifritun min aljin kalma ifritu ma malamai suna cewa kalma ce da ake sufanta mai karfin karfafa da ita to a cikin aljanu kuma yake wannan ifritun din kuma kai daga jin sunan ko baka zala, larabci ma gara ya kama da karfi ifritu da aka ji lalle akwai wani maza maza haka ciki dai kala ifritu min An ana atika bi kamar an taquma min maqamik saboda yana jin ƙarfi yana jin ƙeta ya ce zan zo maka da wannan gadan kafin ka tashi zaman majalisa na he kuma haye makan kar karka damu wai ni alaini da ƙawuyin ani ina da ƙarfi kuma nan kawo filami lafiya ba abin da zai salwanta a kan shi ga wannan a ce wannan mai wannan ce su buɗe ƙwarya ko su buɗe buta da aka yi ko su buɗe ƙofa ba zai kasa to yanzu duk wannan alwashin da ya ce kuma aka samu cikin mutane aka samu wanda ya zo da gadan da lokacin da ya fi wannan gadar ta ya ce ni kabala an yarkar da ilaika ɗarku to wannan kabala an yarkar da ilaika ɗarku shi kun mutum ne ba aljanin ba ne nan ma a wannan kisar ya kamata ka gane cewa har wa yau mutum na gaba da aljanin yanzu dai ya kai abin mamaki a ce a je wani gari mai nisa kai ko daga nan tudun wada ne na Zariya? a ce a ɗauko gado daga gidan zarkin tudun wada a zo da shi nan tudun dukun kabala an ta kuma min makamaka kafin ka tashi daga inda kake zaune akwai mamaki ko ko babu to wannan aljani ne zai haka sai wani mutum cikin mutane sai ce musu laimanu a aini zan iya zo da shi fiye da wannan gaugawar don ne zan iya zo da shi kan ka gama buɗe idan ka in kai za a gare nan zama ne ka ba da izini ta hakan kuma haka sai kuna ta ɓata lokacin kuna jin tsoron aljani kawai don kun ji tsoron Allah ku duk abin mamaki kai na ya na shi sannan ka tsaya har in baka yi sa'a ba a dora ka kana girka da shi kana ganin kamar shi ya kansa sannan ya ce wa man ce wa man qadara ala mithl hadhihi amali shaqqa la ya'jizu an fatih al-bab al-mughlaqi wala an kashf al-ina' al-munqab wanda duk yake da ikon yin waɗannan ayyukan masu wahala kamar da aka sifanta gashi kuma qur'ani ne ya zo da wasu hadisai to ba za a ce kuma ya kasa buɗe ƙofar da aka rime ba ko kuma ya kasa buɗe ƙwaryar da aka rime almunkar wato wadda take rufaffiya fata amma da lura da wannan dalili na uku na ƙarshe da ya sa nake ganin cewa shayatin da aka ambata a waɗannan hadisai ba masu hankali ba ne ɓangaren kunamu ne da macizai na ce inna shayatsin al'ukala ai tabbas su shaidanu ɓangaren masu hankali la ya taƙayyadu intisharuhum bil layli yawon su bai taƙaita ga dare ba wannan ma kamata a gane gaba in dai shedanu ne ko na mutane ko na aljaru, kuma ɓangaren masu hankali ba a ce sun taƙaita da daddare kawai suke yawo Allah sa kuna saurare na kuna fahimta ina dalili ina da na faɗa na ce lima fi hadisi jabir bin abdullah radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna iblisa yad'u 'arshahu 'ala al-ma'i thumma yab'athu tharayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitna يجيء أحد فيقول فأنت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ثم قال ثم يجيء أحدهم فقال كيف يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه ويقول نعم أنت راه مسلم yace ai annabi ya ce iblisu yana shimfiɗa gadon mulkinsa akan al'arshi afwan gadon shi na mulki a kan ruwa a kan teku daga nan wannan majalisar mulki ta su ta kan teku wanda wani suna hasashen ko shi ne wannan ba mu da triangle da ake magana wanda wani wuri ne wanda ta jiriba ta da da ta yanzu ta tabbatar da ba a yi ta a ratsa wajen a lafiya ko a jirgin ko ta sama in za ka raba santar da bamu da triangle take da jirgin sama to ba a taba raba shi aka wuce lafiya Allah kada ya san abin da ya koya a wannan wurin to saboda zamowar wurin haɗari wanda ba a keta shi a fita lafiya waɗansu suke tsammanin ko kila nan ne al'arshin iblis wanda a nan yake mulkinsa nan 'yan majalisarsa suke zuwa ya ba su aiki wannan a nausa shi gabar wannan a nausa shi yamma wannan kudu wannan arewa wannan sauran kusurwoyi kowanne idan ya je aikin da aka ce su ya zo ya kawo rahoto abinda nake so a bayyanta a wannan hadisi yanzu waɗanda suke fita wannan aikin da umarni iblis ke da nuna ko ba ke da nuna ke ɗanu ne na aljani an gane to kuma yawonsu da kara kainan da suke yi ba sai da daddare ba su kansu aljanun da ke satoji shedanun aljanu wanda suke satojin sama bayan an haramta musu su ma ba a nuna sai da daddare suke wannan aikin ba suna iya fita kowane lokaci kamar da shedanun mutane suna iya yawon yawata a kowane lokaci amma waɗannan da aka tsaye da sai da almuru to ba jinsin masu hankali ba ne duka dai darasin da ake so a gano ke ga wannan hadisin ya ce iblisu dalle alaihi la'ainul lani yana wato aje gadansa na mulki a kan ruwa sannan ya tura zaratan sojojinsa maharansa wanda ya fi kowa kusa da iblis a wajen daukaka da daraja da samun girma Shi ne wanda ya fi su girman angwama ga bani adam wanda fitina shi ta fita kowa fitina ta fita kowa tsanani ga dan adam don haka idan sun dawo aikin da ya tura su ku je ku batar da wani ku je ku sa wani zan jirgi ku sama wani shakka a cikin addinin ku sama wani shi'awar bidi'a, ku ce tana da farala ya je ta yi ta aikin manza haka dai to kowa zo zai kawo rahoto wani ya zo kawo rahoton zai ce na yi kaza na yi kaza na yi kaza yana so a gaya a yaba maka karke din ya gama surutun sai ya bile ce mashi masu na shayan da ana sai kuma muri don wannan da sai ba kai komai ba shi in mai ji an mai da wasu majalisa ba an mai da wasu yan bida'a ba an mai da shi ba kai komai ba kawai to sai wani ya zo shi kuma sai ya ce da na dukufa tsakanin wane da wancan ba na da su ba sai da raba tsakanin wane da matashi ta ka kai aikinka ya yi zo an kara ma lamba girma iblis yana so a raba aure matsiyaci. domin idan ba a aure ga za a yi ta zina a yi ta saba ma Allah shi abin da yake jin daɗi a yi ta duk tarkon da zai kafa muku saba ma Allah to wannan tarkon yake ta kafawa kawai mahallin shahid a wannan hadisin shedanu masu hankali ba a ƙayyada yaɗuwarsu da dare ba suna iya yaɗuwa su yawon su wataya su yada sharrinsu a kowane lokaci mhm. sai ya sai nema an da kayan madalla da kai kayan kokari wannan hadisun shi ma musulun ruwa toshe ƙarshen ƙarshe وعلى ذلك أبس ونم بانير سرغبات فالشياطين هنا عشرات ودواب مذيع ذاك شيطان لأك أنبتا أو إن حديثا قارين ما ستوتروا لدبو في ما ستوتروا كما ينزو أحاديث ذكرتها أكل الخروج بعد حدأة الرجل رجل ku karanta zirga-zirga ko fitowa daga gida bayan ɗaukewar samu fa inna lillahi ta'ala dawabba yab'athuhunna fil ardh domin Allah yana da waɗansu dabbobi sai wannan hadisi amfani da kalmar dabbobi akwai waɗansu dabbobi na Allah ta'ala da yake ba su damar fitowa da walwala ku ku karanta yawo a wannan lokaci domin su ma su samu sararawa kowa ya kai garamin shi har a cikin masu yawon a wannan lokacin a kodin da waɗansu su abincin wasu ne Ko haka wani ne fito ne nemi abinci ehe idan kuna tattattar gamu da kare ya ta samu abinci ko ta samu idan kare ya kaci da wani abin nan eh, burgu ko eh, mage kyanwa ya samu abinci ko bai samu kyanwa abinci ba idan ita kyanwa ta gamu da tsera ta samu abinci ta zuwa kuma su nemi abinci wanda sautai ya fada kan shi ya ji a yi alakai mu da shi wannan hadisi ne sahihi al-imam abu dawud cikin sunan nashi fitar da shi a lamba ta dubu biyar da ɗari ɗaya da hudu sannan a cikin sahihu turmudi akwai wata ruwa da annabi ce khamirul aniyata ku rufe korai wa an kul askiya ku ɗaure bakin ku na ruwa wa ajiful abawa to ku kanin askiya zan mafaka ko saka sannan to kagan kafin sana da randar ita ma ya rufe ta a yi tun da wurin shan ruwa ne duka dai yanzu kaga mun ma kila mun fi amfani da zuwa robobi ake amfani da su jera ma zan hana munan can abubuwan ka san dai kana so ka ga dillalin roba to da wahala ka ga yan butocin nan yan jarkokin nan yan kaza din nan yan kaza din nan to tabbas sun bi alaƙa da aljiɗan ma'ana hankali wata rana mun yi tafiya da biyu muka tafi kan wata bukata da ta kai muna mota daya ashe yana na yana notisin wani abu ni ma sai ina notisin wani abu wasu jarkokin nan suna da alaƙa ta aiki, lahin lafi ne ma na lura duk inda ka ga roban nan sai kaga bai rabe ko bai rabe a kuma kai ma ka lura da kyau galibi su ne dillalai da kastomomin nau'in jinsin robobi sun fi yawa ah, to shi ke nan ya ce wa ajibul a ah, abuwa ku rufe kogobi wa aka zo makabi ku kashe fitilu fa innal su kata domin ya fasu ƙaddabban nan ta annabi kira ta wanda duka malamai sun ce ɓera ake magana sai na biyu kira ta ya fasika ya fasika dabban nan rubbama jarratil fakilata ta iya ta je ta jawo fitila ta je neman abincin fikila yana kusa da fitilar ta jawo fitilar fitilar kuma ta kanan zuce da abin ga ba a harkar halibai lagwani ta mai kenan <laughs> cikin fitila yake to sai ta jawo lagwanin fitila da wuta yana kunne in ba ku kashe ba don can annabi dama ya ce ku kashe don ta ɗaura ba ku kashe ba kamar yanzu yaran da ake haifa jarirai ina mamakin jarirai yanzu ba tafi suke bacci ba ina kashe fitila Allah kuwa ko saboda galibi a asibiti ake haifar su ne asibiti ba <laughs> asibiti ko ba a kashe wuta Allah ana kashe wuta ya ga jariri ya ta kala kuka wai shi fa bai fa gane ba kai ban fa gane abin da kuzo kuzo ku bari wani abu ya zo cuce ni ko kunna min bijila an ga abin da ya kusa da ai ta fama da shi to kaji idan wannan beran ya zo ya jawo labanin fitila to kaga wuta na iya fita daga inda za ta ke da ɗan karanta yan wannan kwakwar fitilar sai ta je ta shiga gida karke sai ta kona gidan gaba ɗaya to duka dan ku kwana lafiya ku tashi lafiya annabi yawan bai ba ku wannan darussan dan ku san ba malamin sallah bane kadai da azumi da haji da zakka har yadda za ku zauna lafiya ku tashi lafiya ku kwana lafiya To duka sai da annabi ya karanta da dukkan abin da zai muku amfani yace kuma ku aikata dukkan abin da zai cutar da ku yana muku matsala sai da annabi ya karanta da sai na ce karshe fal'ana asal haqq to yanzu kan gaskiya ta fito biyu kila dai wanda ke biye da mu zai gamsu da fahimtar da aka gabatar a nan ko kuma shi ma ya je na jibintin ya kawa san haka da dalili irin wannan sannan ce wa ma'allal batil ƙarya kuma ta balbalce ta tambace ta lalace ta rubuje babu ita insha Allah in Allah ya so subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilayk na'am